صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال فرعون وما رب العالمين قال رب السماوات والأرض وما بينهما إن وقال لمن حوله ألا تستمعون قال ربكم ورب آبائكم الأولين قال إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون قال رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون قال لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين ورضي الله تعالى عن السادات التابعين والعلماء العاملين والأئمة الأربعة المجتهدين ومقلديهم بإنسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا جماعة المسلمين bayan gaisuwa ta الدين المسلمين Allah subhanahu wa ta'ala da ikonsa da kaddarawarsa shi ya sake nuna muna wannan rana mai albarka ranar juma'a yau muna sha hudu ga watan tara shi ne watan ramadan hijira ta annabi sallallahu alaihi wasallam uku. domin ci gaba da karatun tafsirin alkur'ani mai girma wanda muke gabatarwa a cikin wannan gari na yamai hirikwatan mulki ta jamhuriyar nijar ƙarƙashin kula ƙungiyar jama'a fi zalatul bida wa ikamatis sunna asasa marigayi a sheikh ismail idris bin zakariya Allah ta'ala ka ji kansa ta gafarta masa da malaminsa na tauhidi a shek abubakar mahmudu gumi muna addu'a ga khalifan malam na farko fadilatu sheikh muhammad sani ya jingir ra'isu duwali da mataimakansa tun daga mataki na ƙasa har zuwa rasa su ma Allah ka yi musu gudunmuwa maluman sunna waɗanda suka yi tsaron daji a wannan ƙasa biladu tukuro mujaddadi shekhu usman ɗan fodiyo da shakikinsa malam abdullahi gwandu da ɗansu muhammadu bello muna roƙon allah subhanahu wa ta'ala allah ka ji kansu da rahama yayan uwa musulmai muna nan cikin wannan sura mai albarka ita ce suratu shu'ara kuma a jiya mun tsaya kan ayata 28 yau za mu tahi kan ayata 29 insha Allah Allah maɗaukakin sarki ya ce mi قال لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين to Allah maɗaukakin sarki yana haikaito muna ta harshen annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama manzon Allah ne muna bayani abubuwan da sun ka gudana tsakanin annabi Musa alaihi salam da wancan kumuzgin kafirin shine fir'auna da miyagun 'yan majalisarsa yadda suka je suka isa majalisar shi annabi Musa da shakikinsa ɗan'uwansa annabi Harun wanda dama sura ta karantar da mu ko tana karantar da mu amincin da aga annabawa tsakaninsu da Ubangiji kuma faɗar gaskiya ba ya ɗaga musu da hankali duk abin da zai je ya taso. to shi na nan da shi fir'auna ya yi tambaya wa ma rabbul alamina annai musa ya samu gaba wadda zai ja hankulan mutane tun daga aya ta 24 annai musa da ya magana fir'auna ya sake magana sai ya taho da wata magana wadda yana sun ya ɗauke hankulan mutane annabi Musa bai koma makan maganar sa sai ci gaba ya ce rabbukum wa rabbu abaikumul awwaluna awwalina ya sake wata magana ji fir'auna ya ce inna rasulakum allazi ursila ilaykum la majnun duk da haka dai annabi Musa bai koma ta kansa ba annabi Musa ce rabbul mashiriki wal maghrib wa ma bainahuma in kuntum ta'qiluna ina fata an gani to shi na nan mala ya fa huna fir'aunu hujjatuhu yanzu dai fir'auna ana sa hujja babu dalili fa'ama da saboda haka sai ya dogara yanzu ya koma ilal muharaba ta yanzu fada za a yi rikici za a yi a yamu tsauri ka a gane gaskiya walwa'i sa'annan da ƙyaci yanzu za a sa karfin mulki kenan a murƙushe kai ko da ƙari kuma kai har da hujja to bari mu ji 'yan hujja tana tausuwa da ƙari ba ta tausuwa kai malam bin dalili shi ya zama lahiya bin gaskiya shi ya zama lafiya duk ƙaryen mulkin ka in ka ce ka yi faɗa da gaskiya wala duk wanda an ka gani ƙasa ya faɗi na to Allah shi muna kariya Allah ya samu da gaskiya qala fir'aun sai fir'aun ya ce Musa ka saurara ka ji la in ittaqalta wallahi idan ka rike ilahan gairi wai wani abin bauta ba shi ba shi fir'auna dan kasa ya ce shi ana rabbukum a'lana domin akwai yan ƙananan alloli waɗanda aka bauta ma to shi abba fa duka yace wallahi saurara ka ji Musa in ka rike wani abin bauta gairi waninsa shi fir'auna kenan yace la'aja alannaka yace wallahi zan sanya ka fa minal na daga cikin yan kasu wala zan kai ka gidan yare ɗauri ka labarin ka gaba ɗaya kwata-kwata a banki ka gaba magana hujja aka yi bayan ƙarfin mulki na za a sa kana sijiluhu gidan kasansa gidan yarin fir'auna shadidan mai tsanani na duk nau'uka na azaba akwai aure yuhbasu shakhs ana kama mutum a ɗaure fi makani a cikin bagire ta hatal arzi can ƙarƙashin ƙasa wahada hushi kaɗai layu husiru ko tayan hannunsa bai iya gani in an ka kai shi wannan wurin wala ya su wuce ya ahadan ko bai jin motsin kowa labarin kowa bai ji gidan yare na agare an kai ɗakuna can ƙarƙashin ƙasa kuma kowa da nashi ɗaki in kai mai ba daidai ba sai ce a kama ka a kai ka wurin nan a fashe ka gaba ɗaya a ɓadda labarinka to bari mu ce mu me ya faru قال أولم جئتك بشيء مبين to ka gani shi annabi Musa tunda Allah maɗaukakin sarki ya ce ku ta da kai da ɗan uwanka ina tare da ku zan ba ku nasara zan taimake ku zan ƙarfafa ku tunda kun ka bai da lamarin ku garan nina zan taimake ku kaga duk surutun fir'auna bai razana su ba qala lahu musa sai annabi musa ya ce aha kai fir'auna shin wai kai awalau ituka shin yanzu zaka aikata haka zalika ai ataf'alu zalika zaka aikata haka walau ituka koda na zo ma bi shay'in mubin da abu bayananne wanda ka nuna ni daga Allah nake ai burhanun bayyinun ko da na zo ma da dalili bayananne ala da salati akan Allah ya aiko ni zuwa gare ka duk da haka dai za ka kama ni ka kai ni gidan yari ka tsare ni kun ji da yadda ake tattaunawa to me ya faru قال فأتني إن كنت من الصادقين قال فرعون lahu sai fir'auna ya ce ga annabi Musa alaihi salam to fati bihi zo da abin da ka nuna kai daga wurin Allah kake in kunta min as-sadiqina in ka kasance masu gaskiya fihi a cikin wannan matsala ka wannan alaman mu gani kawo abin da ka nuna kai daga Allah kake eh bayani to me ya faru فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين to dama abin da annabi Musa alaihi salam kenan yake bukata domin wannan majalisa ta fir'auna kowa wannan lokaci akwai yan majalisa na nan sikuritin gidan gwamnati na nan jami'an tsaro kowa an halarta to tunda daga Allah kake bayyana alaman mu gani fa alqa asabu sai annabi Musa sai jiho sandarsa fa idza hiya ubanun siga ta zata zama kwamarci mubinun wadda take babba mai girma hayatun azima macijiya ta mala wadda take mai girma saboda haka dama kun san annai musa alaihi salam kahin ya zo fara fir'auna da 'yan majalisa lokacin da ya je can wannan dutse na turi sina sai da allah maɗaukakin sarki a yi tirenin ɗinsa sai da aka yi tirenin ɗinsa a wannan lokaci na lokacin da a ya taso daga wajen annabi shu'aibu alaihi salam zai dawo misra a lokacin yana kan hanya ya ga wacin itanya haske wurin ta ko da je yana zuwa sai ya ji an ce an Allah ni ne Allah madaukakin sarki har annabi Musa yan neme ya ga Allah madaukakin sarki to a ƙarshe dai Allah subhanahu wa ta'ala ya gaya ma annabi Musa alaihi salam akwai abin da muke nufi da kai za mu aike ka na wajen wancan kaburi wanda ya da'awa cewa shi Allah ne to saboda haka ba haka za ana hannu sake ba tun da za a je na agoga dalili da dalili tun da shi fir'auna yana gani yana da hujja ko mutum na wanda yake mai mulki mutum na wanda yake mai wayo to ba haka kawai za ana hannu sake ba dole sai an yi dalilai da hujjoji masu ƙarfi ba surutu da hayaniya ba kai in kawai surutu da hayaniya to kai ba surutu da hayaniya za a kawo ma ba dalili za a kawo ma Allah ya ce manzo Allah ya ce saboda haka nan na Allah ta'ala ya ce mai to sandan nan da aga hannunka kai annabi Musa jiwa da ita yana jiwa da ita sai ta koma macijiya walla mudbiran wala mai alai Musa sai jiwa a guje ko ba bai sai Allah ce ya Musa la taqaf ya kai Musa kakka ji tsoro wani wuri Allah ya ce kana cikin manzanni wani wuri ya ce kana cikin aminta Allah ya ce kama wannan sanda tashi ya kama ta macijiyar sai ta koma sanda Allah ya ce ka sa hannunka cikin hamutanka ya sa hannunsa yana fita suwa iya eh ma haka sai ta koma yadda kasan hasken rana to haka dai Allah maɗaukakin sarki ya ba shi waɗannan dalilan yanzu fir'auna ya ce a zo da hujja yana faɗin haka sai dai Musa sandar da aka hannu sai ya sake ta yana sakin ta nan majalisar fir'auna sai ta koma wani irin ƙaton mashi ta tashi sama malam ta buɗe baki ta ta san fir'auna ya ce kai to Allah ka kama kayanka <laughs> Allah yadda ta kama duka hankali ya fara ɗagawa ke sai annabi Musa alaihi salam yana rika wannan masjidin sai ta koma sanda ba shi yace fati bihi in kunta min as-sadiqina ba to gashi na to mu je gaba mu je ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين to ga aya ta biyu wadda ka nuna cewa annabi Musa daga Allah yake wana za a dahu sai annabi Musa ya cira hannunsa a kharajaha sai fitar da ita min jaybihi daga aljihunsa gehen hamutansa bayan ya saki sanda an gani ya ce to akwai wata kuma fir'auna ya ce to kawo sai annabi musa yana sa hannu sai ya haka yana haka fir'auna sai ya kawo da kai ne bai taba ganin haske irin wannan ba ga hannun annabi musa alaihi salam ya koma yana kyalli mala yadda kasan hasken rana fa idza hiya siga ta hannun bayda ta koma fara tas za ta shu'a'in ma'abuciya haske lin ga masu kallo khilafu ma kanat alaihi saqana abinda hannun ta kasance akai min al-quduma na abinda ya shahija tunda hannun mutum aija to sai ga ta koma hari tana kyalli wala wannan lokaci kan an girgiza manya fir'auna hankali ne ya tashi yace to wanga lamari kan wallahi ya hi kallina wanga da taho lalle son shi kai ya kasance wallahi ya yi mana juyin mulki ya ansha mulkin da saboda haka fan azala fir'aun sai fir'aun yanzu ya koma gehe ya ce to kaɗan jira sai ya shiga an ka je ɗakin taro an ka kira 'yan majalisa to me ya faru قال للملأ saboda haka fana zale fir'aun sai fir'aun ya koma gini yanzu ba a son annabi Musa da Haruna su ji abin da aka tattaunawa kaga za ka kaddara an shiga ɗaki gidan gwamnati inda aka tattauna a yi shawara inda ba bari kowa ya biya. ba bari kowa ya shigo daga manya sai manya saboda haka da an ga shiga kala sai fir'aun ya ce musta shi da yanzu yana mai neman shawara kaga dai an haɗi don da sai ya ce ana rabbukum al'ala kuma yana ganin shi ne da ƙarfi yanzu shahara yaka nema lil mala'ika yan majalisa manya masu cika ido su ne malau haulahu waɗanda a gehen sai ce kai inna haza lalle honga da tahirun ali wallahi dan sihiri na kuma ƙwararri yaya saboda su wannan lokaci saboda jahilcinsu ba abin da kasuwar da ka ci wannan lokaci ta fir'auna kamar ilimin sihiri da 'yan sihiri saboda haka su duk abin da suke gani wanda za a kawo wa wanda ya saba wa abin da sun ka sani sosai su ce mai sihiri ina ba ta an fahimta ai shi na su kwarai shawa lokacin da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama ya zo musu da alkur'ani sai sun ka ce alkur'ani waka sai sun ka ce da annabi sallallahu alaihi wasallam mawaki saboda wannan lokaci su ko sun shahara wajen shirya abiyat na baituttuka duk wanda ake son a waka in daji aka son a waƙe a mai baiti sama ga ɗari ɗari da hamsin ɗari biyu lokaci guda ana yi kuma in an kai waɗannan baituttuka sai su shiga cikin zuciyarka da jininka da ɓargonka su kama ka kai tsaye to shi na da an ka zo da Alkur'ani da sun ka ji wannan sai sun ka ce ai waƙa na sun ka ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallama mawaƙi na ina fata an gane saboda wannan lokaci ka han bayanan manzon Allah kasuwar waka ita ke tashi tsakanin su larabawa shi ko zamanin annabi Musa alaihi salam ko da an ka aiko wajen Fir'auna mafi yawa kowa lalace ka sihiri ita ta kai saboda haka da ya zo da wanga sai fir'auna ya ce ina haza wanga fala tahirun dan sihiri na alimun kuma kwararre fa fadin koma wallahi ya kai koli fi ilmi sihiri wajen ilimin sihiri ya iya kaga ga fir'auna yana neman shawara to amma kai gashi kana musulmi kai ba ka neman shawara ga fir'auna hiri an dan wuta da matsala ta taso da yanke ta ba kai tsaye don lokacin ya ce kai a kama annabi musa kama shi za a yi ya ce a fitar da shi da kai fitar da shi za a yi ya duk abin da ya ce a yi babu mai daga hannu saboda ni shi a shugaba gaba ɗaya na wannan lokaci amma bai haka ba to saboda haka haka ake bukata ga duk wani mai jagoranci tun daga gidanka ka kasance kana shawara da iyalinka kana shawara da matanka kana shawara da 'ya'yanka har a hito waje makauta mutanen shiya abokai kai shugabana a unguwa kai shugaba ne a masallaci kai shugaba ne a reshe kai shugaba ne na lokal gamman kai shugaba ne na jiha kai shugaba ne na ƙasa kakka yadda wannan giyan mulki ta gigita ka ka ce kai don matsalar da an ga ka neman shawara kuwa wai kai ai shugaba kana wani ka kobewa ka yanke hukunci wata rana sai ta ci ka wallahi saboda haka shawaran nan tun da ka ji Allah ya ce manzo Allah wa shawuruhum fil amri fa idza azamta fatawakkal ala Allah manzo Allah ya kowa hankali ya kowa cikakken hankali zababben zababbu amma duk da haka Allah ya ce in zaka abu kai annabi sallallahu alaihi wasallama ka nemi shawara yanzu ku diba tare da ku mun ka karanta cikin suratul lu isa kiran da an kawa Aisha ai da abu ya kawo annabi sallallahu alaihi wasallam ya kira sayyidina Ali yace ka zo ka bani shawara ya kira Usama bin Zaid yace ka zo ka bani shawara ga abin da ka faru ko ba haka ba lokacin da zai je za a je yakin Uhud manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya nemi shawarar sahabbansa sa'annan ko daga abin da yake gani na maslaha shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama in dai ba nassi karara akwai daga Allah ba yace ai kaza wani daga cikin sahabbai na kasa gare sai to yace to manzo Allah ni ina gana ai kaza to sai kaga manzo Allah ya banna shi tunda nan maslaha take abin da yake ba sabon Allah na ba amma dai ana ganin wannan shi yayi sai ya bar wannan to haka aka son jagora ku dibi lokacin da aka je badar ai inda an ka sauka inda za a fuskanci arna sai ga ɗaya da cikin sahabbai na annabi sallallahu alaihi wasallama sai ke cewa manzo Allah shin wurin ga da ka sauka da sahabbai shin Allah ya umurce ka ka sauka a wurin ga sai manzo Allah ya ce ba Allah ya ce in sauka a nan ba ni dai ina ganin ari na abin da ya shahe shiri na makida ta yaƙi ita ya kamata in tsaya sai wannan sahabi ya ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam to ni ina gana a badar mu koma can dan can addaruwa wurin kuma wurin can ne inda tudu yake mu je mu tsaya daga can ko da arna ka tuhowa badar za su zo suna jin kishirwa kun ga mun ce mun tare inda ruwa suke sa'an nan mu ne a saman tudu ko da kafuri ka shekowa da ke ka son ya sai a zama da shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ce tuwar shawara ta ka ta yi kyawu a tashi a koma ta aka tashi aka koma ta ku jibi lokacin da an kai sulhu hudaybiya annabi sallallahu alaihi wasallama ya da sahabbai a ce maka ya aikin hajji da umra sai ga kafirai an zo a hudaybiya an tai cewa ba a bari annabi sallallahu alaihi wasallama da sahabbai su je wurin har aka zo aka yi abin da ake ce da shi bai'atul ridwan su sayyidina abubakar da umar aka yi zafi sosai ya manzo Allah kai ba manzo Allah kake ba ba Allah ya aiko ka ba mu ba musulmai muke ba ya za mu karɓi ƙasƙanci da wulaƙanci ya manzo Allah a gari kawai mu shiga makka ko a mutu ko a yare manzo Allah ya kai da ka ce mana kayan mahalki ka shiga cikin garin makka da mu da kai mun shiga muna amintattu muhallikina ru'usakum wa muqaffirina la takhafuna za Allah ya ce haba ku saurara sai da na abubakar da umar ku saurara da nace muku na ya muhalkin za mu shiga makka wagga shekara nace mu aka kai aka kawo wanda Allah ya ce to shikenan an yi sulhi shiga garin makka sai bai mu yi sulhi da kafuran makka sai ba iza mu shiga yanzu Allah ya ce saboda haka kowa ya je ya yi aski tunda an ɗauko harama a je a yi aski dabbobin da a tare da mu na yankewa a yanke na sokewa a soki yanzu Allah ya ce masa habbai a je a yi wanga yayi nan wanga shi nan wanga shi nan wanga shi nan ka san sahabbai ba dama su su sun yi sallahi a isa ba su yadda wallahi awa addinin Allah walakanci ba to kaga wannan ita ko maslaha ta wadda ba ta ba don da lokacin za a shiga garin maka yana yiwa gaba ɗaya don a kashe su wanda Allah ya shiga wajen matarsa ummu salma ya ce ya ummu salma ki ba yadda almajiran ganau na ce su soke dabbobin su kowa ya aski ba su yi ba sai suka ce ya mun Allah abin na gaskiya ya taɓa su sosai saboda haka shawarar da nika baka ya mun don Allah ka je gaba gare su ka yi aski su gani in ka yi za su wa ba ni shawara matarsa kuma lamun ba Allah yana fitowa ya shiga gaban sahabbai ya yi aski a lokacin da ya aski kawai sai mun zo Allah ya ga kowane ya tara kansa a nemi masa aski to kaga amfanin shawara shi na malam mai ta'alimul muta'allim ya gaya muna a babin ya yace za ka samu akwai wanda yake rajulun ne kare mutum na cikakke yana neman shawara kuma in an gaba shawara yana karfa akwai rabin mutum yana neman shawara amma an gaba in shawara kuma sai ya nahe yan kanikanci bai karba mai ta'alim ya ce akwai wanda lashe ba kowa na ba wala ji yadda yaka gani ya kai ba kowa na ba bai shawara kuma yan an ka ce mai ga abin da a daidai bai saurari to wanga ba kowa na ba yanzu dai kun ga fir'auna da ya harka ta fara in sama sai ya ce ma zilmala ya ce ma yan majalisa haulahu waɗanda a gehensa ya ce inna haza la sahirun alim wanga dan sihiri na haƙwararre to ni a gaba يريد أن يخرجكم من أرضكم بسحره فماذا تأمرون فرعون يتي زما كان ما يتعك يتي يريد وان غفر يهي شكي والله أن يخرجكم يفتدكم من أرضكم daga ƙasar da ta da sarjiyar milki bai ka soyi wanga ya taho wallahi ya kwace gwamnatin ga ko da sihiri da sihirin ga nayi shin wai fa ma za ta ni kuke ba da shawara ni an magana ni ya kamata ta ga magana ha ta girmama ko ba haka ba fa ma za ta amurun ni kuke umarta ku ba ni shawara ni ya kamata in da wannan kawo shawara to me ya faru قالوا أرجه وأخاه وابعث في المدائن حاشرين balu sai sun kaci ranka ya daɗe ya kai mai girma ya shugaba a rigi wanga ɗan jirgin mai kada kama shi da ƙalli a gwada mai ƙarfin mulki a je nuna mai an shi ƙarfin hujja ranka shi daɗe a rije ɗan jirgin mai wa akhahu da dan uwan ga nashi da ya tore shi akhir amrahuma a dan jikin ta malamarin su dan yanzu in an ka kama su an kai su gidan yari to aka an gwada musu tsayin mulki in an ka bubbuge su an ka kakkashe su to aka an nuna musu tsayin mulki to a dan jikin ta haran kai dade wa ba'at sai ka aika nan kai dade fil madain a cikin manya manyan biranen ga na kasar misira hashirina sai a tattaro ma jami'ina a tattaro ma mina na kaga ya tuka sai a zo ma bi kulli saharin da dukkan kwararren dan sihiri alim wanda an malami ya musa wanda ya wuce musa fi ilmi sihiri da ilimin sihiri saboda haka ka a tahi duk kasashen ganin sura a zagaya ko ina duk wani wanda a ƙarari wajen ilimin tsiri ran kai da ka bari a ce a taho da shi a zo a buga da shi a kasai da ƙarfin hujja na an kai haka ne shike na an gama da shi bai koma cewa ko ƙala da shi kenan kaga shawara ta shiga ya an karba ko saboda haka sun ma arsalur rusula ko summa ursilur rusula sa'annan an ka aika yan aike ilal madaini yanzu gwamnati ta da aiki kenan ga wata kwangila ga wani aiki na gwamnati sai an ka aika kowane gari kowace ƙasa a je duk inda wani ɗan sihiri yake cikin ƙasar misira a gayyato shi kai eh, malam sai da an ce an kai takara an kai abinda ake ce da shi musabuka tun da nasa ko wanda ya akwai ɗan sirri sai a ce a buga tsakanin wasu wasu duk wanda ya yi kare wanda an babba sai a ɗauko shi a zo local government a tace an ka tuwa an kai na ƙasa sai da an ka tace waɗanda a ƙwararru waɗanda su ne gwanaye sun wuce kowa wajen ilimin sihiri to suna an ka ce a tace a tuwo da su domin su zo su buga da annabi Musa alaihi salam ba san jiwa shi annabi Musa ba sihiri na an tare da shi ba mu'jiza ce daga Allah maɗaukakin sarki da shi kenan yanzu kaga abinda za mu hange ga su ta aika sun tafi ana ta ana aiki an je an bincika an shiga birni da kawai ko ina loko loko an samu bayanai wane ya ƙware wajen sihiri wane ya ƙware wane ya ƙware wane ya ƙware to ga su ta an tattara yanzu to sai Allah ya ce ni فجمع السحرة لميقات يوم معلوم الله تعالى فجمع السحرة في أنك تارع الزهر لميقات ga wani lokaci yaumin wani ne ma'alumin sananne wa huwa waqtu duha shine lokacin hantsi mi yaumin zina shine ranar kawa kasancen cikin suratu tahana mina na Allah ke cewa qala maw'idukum yawmuz zinati wa an yuhsharan nasu to kafin nan da Allah ce wala qad arainahu ayatina kulla wala qad arainahu ayatina kullaha fakazzaba wa aba qala ajitana qala ajitana litukhrijana min ardina bi sihrika ya musa fala na'tiyannaka بسحر مثله فاجعل بيننا وبينك موعدا لا نخلفه نحن ولا أنت مكانا سوى قال موعدكم يوم الزينة وأن يحشر الناس بها فتولى فرعون فجمع كيده ثم أتى قال لهم موسى قال لهم موسى ويلكم لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب وقد خاب من افترى قاعد سورة طه كينا Allah maɗaukakin sai ke ce wallahi fir'auna mun nuna mun nuna mai ayoyin mu duka guda tara wadanda an gaba annabi Musa alaihi salam amma wallahi ya ƙaryata su kuma ya saba ma Allah madaukakin sarki bayan haka yace da annabi Musa ajeta na yanzu kai ka taho muna litukhrijana dan ka fitar da mu min arzina daga cikin ƙasar da ta mu kai mana juyin mulki kuma da sihirinka yanzu ka kai wannan matsayi ka zo kai muna haka ya musa ya kai musa ba kai na ka tashi gidan gaba wani kai na ka toza kai muna haka sai fir'auna ya ce fala na ta naka. wallahi za mu zo ma da sihirin mislihi da sihiri irin naka ka sayya mu da kai wata ma'alƙawarsa la nukhlifuhu nahnu wala anta mu da kai ba za mu saba ba kuma a sa makanin suwa bagire wanda yake madaidaici ya dace da kowa dattijo na zuwa mai mulki na zuwa karamin yaro na zuwa mace na zuwa tsohuwa na zuwa kowa na a wannan wuri ƙala sai ce mau'idukum kuma alƙawarta yawmuz zinati shine ranar ƙawa wa ayyu sharan nasu dawa kuma a tara mutane lokacin hanzu ina nan kaji Allah madaukakin sarki ya gaya mana cewa fajmi as-saratu limiqati yawmin ma'lum kaga nan shi na mala yace huwa qatu duha min yawmin zina yanzu an sa rana da lokaci da kowai ga inda za a haɗu inda kowa na iya zuwa an kai sanarwa malin cikin ƙasa gayyata ta hata gwamnati in an ka ce gayyata ta ta gwamnati kai ba ka isa a ce shugaban ƙasa da ya ce gaba kashi wai ba ka zuwa ga wurin nan sai an cika sai an sai an yi rohuna an sa tutoci an gyara wuri an sa jami'an tsaro an keɓanta wurin manya ga inda manya za su zauna ga matsakaita ga 'yan ƙanana ga inda mata za su zama an ka je mala an ka gyara wuri ta to an haɗu me ya faru وقيل للناس هل أنتم مجتمعون to yau mulmina ta samu rana an zo da aka ce wakila aka ce linnasu ga mutane hal antum mujtami'una kowa ya taho mm. kowa ya halarta kowa na nan duk wanda an ka aika bukatun ga yata ya iso kaga abin da za a kaddara a iya kowa ya zo ko ba haka ba to mu ce mu shi لعلنا نتبع السحرة إن كانوا هم الغالبين كاجمو tun da ya san bai da hujja to kokari yake malam ya ke da hankulan mutane sai ce Allah na zai mu na tabi saharata mu bi yan sihirin ga yan kanu homo da galibi na in sun kasance su sun kai rinjaye domin ga yan sihiri nan tun da gwamnati ta gayyato su kaga wurin su adda ƙarfi ai wanda ya taho da ya kiya ta ya jewa wanda ta zama maciji wanda ta zama kura wanda ta zama zaki wanda ta zama hawawa kowa na jewa tashi ana ta kuwa ana watsi da ƙasa ba wai an tuwa a da gaskiya sihiri na kurwa-kurwa ce ba gaskiya ba ne to shi kenan al'istifaham wannan tambaya ainihin haske ta kwaɗe tsawa ce alal istima'i a kan hadu ce da an kai hal an cin musu sani una wai kalmar nan kowa abin da aka bi kowa ya shahu lokaci ba ya yi wata rajidan da yake da Allah na nake kusa raka alaka kadiri wa yanka kasar ta galabatin su sun karin daya da yasta da su doge al'adinin akan addinin su na iyaye da kakanni fala ta bi musa ba za su ji musa ba wala yasa raja'a li tiba'i sahara wai dan mahanan ba ta da yan sihiri ba ce li annahu maqtu'un bihi indahu domin su su yankan sihirin nan shi ka kaci wakilan linnasi da an gace ai a'lana lahum bi hadha alqawl ya bayyana musu da wagga magana to shikenan kowa ya taho an halarta mu ga yadda za a turmu da gaskiya in tana turmu zuwa. wallahi ba ta turmu zuwa ma Gaskiya ta ma ita za ta bayyana saboda haka wallahi sun mu wallahi ina ga yau duk lokacin da gaskiya ga ta tabbayyana wallahi ka bi ka ka zauna lafiya in ka ce kai faɗa da ita to kai za ka ƙara bayanan da ita kowa shiga to mu ce mu ga abin da ya faru فلما جاء السحرة قالوا لفرعون أئن لنا لأجرا أئن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين وشيكنا ‘yan sihiri sun مالا ميا ميا manya waɗanda sun ka ƙwari a ƙasar an gane ko yanzu ka gane ai kamar Nijar kuna da al'adar nan da aka yi ta kokowa duk shekara ko duk shekara na ku. kaga duk wanda za a je wajen kokowar nan ta ƙarshe duka to sai wanda ya kai sai wanda ya ta kallaba maza yana yi zuwa ba ko haka kai tsaye aka zuwa da mutum ta wurin nan kai tsaye ranar farko a ce nan za a gwada sai ya ta kada maza da raɗaɗa haka nan nan a ce sai da an ka tace su ga su na ƙasa gaba dai mutum guda na gane da shi na aka sa a yi kokowar nan shi ke nan falamma za a saharatu lokacin da yanzu sun ka so taru sun ka ce fir'auna sai suka ce wa fir'auna a inna shi yanzu ya mun bi ta haƙiƙil hamza sai na a inna wa ƙuri an karanta bi tasiri sani a inna wai da kare alifin bai na huma ala wajen a yi tasiri a hinna lana ta azuran turan kai da kuma aikin gwamnati na haba mu aikin banza shin muna da dinga in kunna na hannun galibi na yan munkarin jari ran kai daɗi lalle ba shi kuma ta ta buga shi kuma za mu sanyi za a dama da shi amma a faɗa muna ni a haƙƙin mu ku mu قال نعم وإنكم إذا لمن المقربين فأجي kwanan ده يكفو ya ce نعم ah, ya kuma wannan magana ƙwarai har suna da gawar wallahi kai ku saurara ku jawo in na ku lalle ku izan yayin nan zarafin nan hai hina izan in kun karin jawon ga kun ka turmi jini shi wallahi la minal muqarrabin kuna cikin makusanta minni ga garan wa hukum ilayya wa kawo ku kusa da garan nan kun zama yan majalisa kowa za a dauki kihi daga kauyen su ya dawo gidan gwamnati ku dai gama da shi kawai ku kare da shi saboda haka fata siru da biyu zara'i za ku zama yan majalisa ta allazina la yuqda amru biduni waɗanda ba a yanke wani lamari sai da su gidan ga na gwamnati duk abinda za a zartar da ku za a yi ku dai gama ne da shi ku gani shi ke nan fa za a miƙa yanzu abinda za a kaddara a lokacin ya zo rana ta taho an halarci wurin wa hazara Musa ga annai Musa ne ya zo wa Fir'auna ga Fir'auna ya zo wa malaku ga ƴan majalisa sun zo wa sahara ga ƴan sihiri sun zo wal jama'iril mutahashiduna ga jama'a nan masu yawa mallam maza da mata da tsatsi da kowa da kowa taƙi sai an ce ana kaɗe-kaɗe ana rairaye wai za a su malam a turmo da gaskiya fi barin wahidin abinda za a kaddara ga hana yanzu an haɗu a studio lil mukarana domin a gwama ya bayyana mu'jiza wa bayyana sihir tsakanin mu'jiza da sihiri wa bayyana haqqi wal batil tsakanin gaskiya da ƙarya yanzu gashi nan za a buga ni ya faru موسى ألقوا ما أنتم Annabi Musa ba wa Allah ga ɗaya daga ci sai ɗan uwansa da Haruna duk ƙasa ga shi wai an haɗu a kai ne an ka haɗu za a yi faɗa da gaskiya Hada lau Musa sai Annabi Musa ce ba da ma ƙaru da bayan sun ce mai in ma an turkewa in ma an na kuna na mulkina sun ga ce ko dai ka fara bayyanar da naka ka jefa ta ta sanda ko kasance mu za mu fara jefa ta cikin suratul araf kenan annabi Musa ce kai al'umma an su mulkuna duk abin da an tare da ku ku jefa ku saki nawa bal amru fihi lil izn wannan umurni na izini na bi tafsir al qa'il ya gabatar da jefa wasu tawassulan bihi domin ya saku hanya ila izhar al haqqi yadda zai bayyana da gaskiya saboda haka duk abin da a cikin cikin ku amali saboda ta duk lokacin da za ta zo ka tattauna da mutum karkataccen kusur kakke da duk abin da a cikin cikin ka na hujjoji ka zube su tun da farko bari shi amma yana shi ka bi shi guda guda duka kwamce shi an gane ko amma in ka wani lamari ka zube abin da a cikin cikin ka to ya samu damar da zai ta da iya ko da san ka yi shi karfin da ni sai ka kawo abubuwa amma ka da shi kai da kace ba ayin kaza ina dalilin ka kawo ni ba ne aka tabbata da ni kai da kace ba ai ina da ni ko kai da kace ana yi din abu da ka kawo sai ya kawo da mutum sai ka ji su guda guda cikin dan lokaci sai ka zama daga ne musa san tabbata da Allah yake wallahi iya sake nashi abinda Allah ya ce ya saka duk yadda za su yi wala ba su iya turma janayi amma idan a gama abin cikin ɗan lokaci domin ƙasa ta an ka haɗa ba ɗaya domin a ƙare ka a tsaya wata jahila ba na ya faru ba alfahari ba su ba da hun a ya hun a yi ta fi fi rauna inna da na ulgharibu to dama an ga ko cikin suratul tsara da suratul arab malam yi bayani yayi na donana sun kato da su da yaggwai waɗannan yaggwan da aggare su sai an tumke su da an ka tunkin sai an ka sa musu zai ba cikinsu da wajen saboda haka da zaran rana ta yi zafi an ka jefa giya wadda an ka tunke an ka sa mata zai ba ana jefa ta cikin rana za ka yi warraka sai ka gane ta yadda ka san mace ai har ka sihiri kai malam wayo ɗaya ta kai wala ba gaskiya ba ne ƙulumbo na kawai ba rawar haka bayan rikici da wani a Kano ba Najeriya kun gani aya ta zo yace yana da mata a aljana ko ku gani ba sannan in ka wai kuɗi zai kawo ma na America kuɗi zai kawo ma na Saudiya sai shi wani abu haka wannan takardar tana da ciki tana da waje kaga lokacin da bai girma gwamnan jihar Kano ya ce wanga ba za a kyale shi ya halaka al'umma wanda ka bada advisor bangaren harka addini an ka sa an ka gaito shi an ka zauna da malamai wallahi da an ka suke sai da ya nuna yadda yake yi ƙarya ta yace a yi wallahi yana yi na shi da ya samu abin da ya ci wallahi zai tare da wasu aljana shi abinci na wallahi ya kamata kuma sai ya nuna ma da yadda shi gara da yi ta da wallahi haka na kawai wallahi mu dogara ga Allah wallahi wani dan sihiri da kaza da kaza ko ni bai yi wai ka ga mutum da wayo ne malam da wayewa ce ka wahala ka shiga nan ka ta ka samu abin ka dan jarabawa ta same ka ka iske wani kasbe can cikin daji ko baki ne bai wankewa ko ki bai talauci ya isa wai shi na wai za ka zawa ya ba bukatar ka rike alkur'ani rike sunna annabi sallallahu alaihi wasallama rike al'azkar wallahi babu wani aljani ko wani mutum wanda ka iya ma wani abu ka dogara ga Allah amma in imanin ka bai da ƙarfi sai a je a yi sihiri ya kama ka in ba ka tsaya ga Allah ba kai ma kana yan shige shige kai ma sai a je a yi ma shige shige a zai ya kama ka saboda haka mu dogara ga Allah ba mai basuwa ba mai hana wallahi in ba Allah ba saboda haka shi na wannan lokaci annabi Musa alaihi salam da suka jewa fa askara risala suka je wa yagwar su wa isiyahum da tarjunan wa qalu sun ka ce bi izzati fir'aun da girman fir'aun da rinjayarsa inna nahnu al-ghalibuna sun ka ce mu ka rinjaye kaga musu ambaci Allah ba fir'aun shi ya Allah za ku gane kuran to mu sai mu ji فألقى موسى عصاه فإذا هي تلقف ما kaga ai duk sun jewa nasu so amma ya duk abin da a tare da su kaga dai lokacin da sun gaje wa sandunan su wagga ta zama kura wagga ta zama maciji wagga ta zama alade wagga ta zama kaza kaga san dai sai an yi ta kuwa wurin nan sai an ta ihuwa sai an ta taɗi fa har da masu watsa ƙasa sai an samu da masu raye sai an samu ga annabi Musa shi kadai da dan kusa da Haruna ba alƙa musa a sa sai annabi musa sai jiwa sandarsa yana cewa fa idza hiya sai ga sanda annabi musa talqafu tana haɗi da hatta ke da ta aiki. ai ta talqafuna min al-asl ai ta mutale'u wallahi sai ga sandar da ta annabi musa malam ta koma kwamancin mace ta buɗe bakinta sandar wanda da ya jira ta koma wani abu sai ta fi ta buɗe bakinta sai ta haɗi ta wanga ta koma ya ta kasan kura da gane ido da annabi Musa ta kai ta buɗe baki ta haɗi ta wanga ta koma jiri ga gane ido da annabi Musa ta kai ta haɗi duk haka ta bi su ta haɗi ta haɗi ta dawo baki ya ta tuwo gaban da ta buɗe bakin ta wallahi sai ga ya kafta riƙo kuma duk abin da sun ka kirkira malam yuqallibunahu abin da sun ka jujjuya bi tamwir da kurwakurwarsu fa yukhayyiluna balahum wa isiyahum annaha hayyatun tas'a sai ga sun sanya kurwakurwa da abin da ya shahi yabbansu da sandunansu a wawai mutum zaina waɗanda suke suna tafiya ba gaskiya bane ba sai dai bane to a wannan lokaci da haka ta faru ne faru فألقي السحرة ساجدين قالوا قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون والله سوك يا سهري da sun kaga haka Allah ya ce fa ulqiya sahara sai an ka jefar da yan sihiri sajidina suna masu sajada sun kama da gaba ba wasu sun kamata da kansu ba hujja ta ta kai hujja wala ta so ma da kansu kalu su suka ce amanna ah, suka ce mun yi imani bi rabbil alamin ga ubangiji halittu kada fir'auna yana saran da yi suke sai suka ce rabbi musa wa haruna walla ba kai ba rabbi musa ubangijin musa da shi na haruna da haruna dan kwane li'ilmin saboda sun kada su ɗan tsirin ga an shahadu a shahadu abin gada sun ka gani ya auku min al'asa na kan daga la ya ta ta bi sihiri wallahi sirri ta tabuwa da wannan ka san makashin mutum shi ya san makashin sa dan wane tunda sun san duk kasan nan wallahi babu gaban sun ka ga abin da sun ka daɗe shakarkaru suna kulbosan su da yi suna cin abinci yau ga wata ɗaya rana ya fi da nashi guda duk ya kama nasu ya haɗe ya mai su zinte sun ka gane cewa lawan gaba yi lina ba ka ga dai turafna yanzu in ka bai za a ga kai ne dune ya dole kai kunya ta fara kama shi don gashi an ce rabbi musa wa haruna to mu ce mu ji abin da ya faru قال آمنتم له قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلسوف تعلمون قال فرعون فرعون آمنتم yanzu wani kuka bi yanzu kuwa ku yi imani duka haƙiƙar hamza ta yi da tabbatar da hamza biyu a ke. وقل أنكرت بإبدال الثانية علفا تبيوا ما يشيس علف آمنتم له فرعون يتوين زعبين فقد يكون إيماني لموسى gashi Musa kabala an azana lakum gabanin in ba ku dama in je an sa a gayyato ku a ɗauko ku daga ƙaurukan ku daga lokal gamman ɗinku daga tahohin ku ku taho lokaci guda ƴan mintuttuka ku sai kun je in ba ku da an azana lako ana da ce nau to lalle na gane wanga lamari haɗin kai na wa lakabi rukun na gane musan ga shi babban Allah zai allama kuma sihira saboda haka shi ya sanar da ku sihiri fa allama kun shay'an minhu saboda haka ya sanar da ku wani abu na sihiri wa galaba kun bi akhara ya rinda ku da wani fir'auna wa ya gare mana har yanzu bai saki ba kaga yana so ya dauke hankulan wasu yace to na gane dama shi a babban ya dan ba ku wani ilimi na sai ya ma kai ne babba saboda haka shi da an kaso dan karamin da an gare ku da kun kai su sai hidda ku ya hidda nashi babba ya rijaye shi na <laughs> wani malami na da an gare mu da ya nemi na tafsiri da ya kawo ni. wani dattijon malami ya ce kaga wannan kenan shi yi musa yana nuna cewa duk lokacin da ka kasance kai babban mutum to in kana da wasu ilmuka kakka yadda ka zube ma na ƙasa gare ka su duka da in ka fashe da rana ya sa da kai da kai zai fara kai zai fara bugu tun da ka zuba mai duka zuba ba ga yanzu ba ganin kamar yayin ɗaliban na zamani masu tasowa kaga ma yaro ya tashi malami ne ba tun daga sun na ara alillallah ha gudu shi ya kula mai ha har ke ta ga baki malam har ya kai wasu fatan ya yi karatu wai eh iya ce dawo ga malamin ganin shi ne fara fara wai malami ne ne ya ina ba ta amfani wai malami ne bai gane ba shi ya gane to kaga ire-iren waɗannan in ga kan suna rawa to kaka zube musu komi na karatu ba su sai wata rana mutum ya fado. za ka nuna mai bai san komai ba a shek da Allah ta'ala ta ji kansa da rahama wala akwai wanda a shi malam shi ya nema masa jami'atul islamiyya ta madina ya je karatu ya dawo wata rana da su ya iska malam gida sai ke cima shi malam malin fadi ga wani lissafi na su malin shi dai ina jin baka taba gani ne ba <laughs> malam yana biyu wa malam ya ce ai wanga lissafi na shekara 20 da shi <laughs> ya ce wanga lissafi na shekara 20 da shi yana nan gida har ya yi tura <laughs> ina fata an fahimta wallahi wannan malam ba karamin matsala ba ɗalibai ilimi wasu ba kowa ba domin akwai masu tarbiyya ba kowa ba akwai masu fama zahin kai jiya nan wani yake tambaya a wai a wani masallaci a nan ya mai an yi sallah a shan an ƙare a yi raka a goma an yi shafa'i da wuce da yake ji ya samu wai nasiha ya kai wai an yi bida'a bid'a tayin hakan ya karanta a Aisha mata Annabi sallallahu alaihi wasallam wanda Aisha ke cewa manzon Allah ma za da fi Ramadan wala fi ghairihi ala asar raka yusalli arba'a fala tas'al an husnihin wa tulihin thumma yusalli arba'a fala tas'al an husnihin wa tulihin da ne shafa'i da wuturi kaga goma 11 ke saboda haka ce duk wanda ya wuce daga sha ɗaya ɗan bida'a na an yi bida'a kaga magana ta girma dawo cikin sahabbai ma wanda ya fara wuce haka sai da na umar ai annabi sallallahu alaihi sallama da ana yin sallar tarawih ya ga masallaci ya cika rana ta ɗaya rana ta biyu manzo Allah jin tsoron ka a fallanta muna ta zama wajibi sai manzo Allah ya ke hitowa sai an kafa kowa daban-daban kowa na sallah ne saboda in annabi na raya ana sallar tarawihin nan wata rana sun ka dan shigo da wani abu to ana iya saukar da hukunci daga Allah ya ce wajibi na kowa sai ya tuwa abubakar ya ƙara cin sa har ya koma ga Allah kowa daban-daban ya sallar tarawih sai zamanin sai da na Umar ko da ya zo masallacin Madina ya ga mutane auza daban-daban kowa na yin tashi manzon Allah sayyidina Umar ya hada su akan limani guda yace bari mu rayar da wagga sunna wadda ta tabbata zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to sayyidina Umar wannan lokaci abinda ake raka 23 23 ayi biyu biyu a sallama so goma 20 yi shafa'i da wuce zamanin sayyidina Umar to ka yan an ka samu ɗalibin ilimi ya zo ya ce wanda ya wuce daga raka a kuma ne dan bid'a magana da ta kai da sai da na umar ko bata kai ba yanzu ga haramai ne ta makka da madina in ka kama satellite ɗin ka yanzu za a gani suna tun suna tarawih sha ɗaya su kai sha ɗaya su kai sha ɗaya to duk abin da ka kawo wannan matsala ga wasu ɗalibai rashin malai ramma malamanka na cikin ku waɗanda sun ka tarbiyyar reni shi ka kawo to shi wanda kaga inda ka kai shi bisa an tadda magabata wallahi yanzu in za a tadda manya-manyan dattijawan malaman nan na yamai a kai da kan faɗo ga magana su zaunar da shi cikin magabata da sahabbai da tabi'ai da tabi'u tabi'ina ka aza muna hannunmu ina wani magabaci da ya ce in an ka wuce raka'a goma sha ɗaya an yi bida'a kawo ina wani sahabi ya ce haka nan kawo muna littafin ina wani cikin tabi'ai da tabi'u tabi'ina ina wanda ya ce in an ka wuce raka'a goma sha ɗaya an yi bida'a goma sun ɗan bida'a na kawo sai ya yi to ni dai ya bincike na da dibe-diben da ni ta yi na littafai amma wannan zamani malami gudana na ga ya bid'antar da waɗanda sun kawo raka a goma sha shi ne a shek muhammad nasiru dinar albani ni shi kaɗai ne gani ina ba ta an fahimta to yana ganin kila wannan magana ita ta ya gani lallai wannan hadisi yana abu bukhari waya aisha tace manzon Allah bai ƙara ba a cikin ramadana ko wajen ramadana a kan raka'a goma sha ɗaya kaga labari na suka ba su ita abin da ta gani kenan ga annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ko ba haka ba to annabi sallallahu alaihi wasallam wani ya ce tambi manzon Allah ya ce ya manzon Allah yaya sallar dare take nafila manzon Allah ya ce salatul layl masna masna zuwa Allah ce in dai sallar da raka tana fita biyu biyu biyu a kai biyu biyu biyu a kai biyu biyu biyu a kai manzo Allah ce in ɗayan ku ji tsora alfijir ya keto to salla raka'atan sai ka yi raka raka'a guda tutur lahu ma qadar salla sai ta zama ma wuce tun da annabi ya ce salatul layli masana masana. kenan in ba a ƙara daga goma sha ɗaya zai ga mun gabawa Allah kar ka wuce daga raka'a goma sha ɗaya ina ba ta haka magabata tunu na malamai na ahalin sunna masana hadisi haka sun ka fahimci matsalar ga ko raka'a nawa kana iya gwargwadon dai nishaɗinka gwargwadon ƙarfinka gwargwadon lokaci in kana irin gowa masana masana kai shafa'i da wuturi shi kenan in kana irin ishirin sai da na umar radiyallahu anhu ya yi ka imani ya yi ka gaskiya ya yi ka tsoron Allah ya yi ka sanin annabi kan makarantar manzon Allah ne sallallahu alaihi wa sallama kai da yanzu an ga ce a to abu da malamin ka kame kame na kawai to ga san makarantar manzon Allah ka da shi ya fahimci aikin annabi ba kai ba ce wadda annabi ya salatu layli masana masana kenan babu kai ko nawa kana yi abinda dai aka bukata kahin alfijir ya keto ya kasance ka yi wuturi ka wuce sallarka saboda ka in goma kai kai shafa'i da wuturi babu komi in ishirin kai kai shafa'i da wuturi babu komi shikenan kai sunna to kamar yadda ne ambata na yanzu inda ga ƙa'ida gwamnati ta samu na hannu ga maluma kuma maluman nan ha da cijiyar na hamasa na ha ba 'yan kawo-kawo ba ba 'yan taksi ba ba an gane ko ba ga 'yan taksi kowa kana iya samu da ƙwararre da wanda ba ƙwararre ba sai da so kai da an ƙwararre su ya ke ka wallahi to akwai yin to in za a zauna a ce kai da ka faɗi magana to kawo mana cikin magabata a faɗi wa ga magana da kawai domin addini ya kuma kuma kuma kuma ina ba ta an gani to Allah ta'ala ya ƙara samu gani da shi kenan da yau ba wata magana ce ba allama kun shay'an minhu saboda haka Musa ya sanar da ku wani abu na ilimin sihiri wa galaba kun bi akhar yazo da na ta babbar rai kun ga faho yuridu da yaji ni ya kai da hada da wannan safa hukulan nan ya juyar da harkunan mutane a ittiba'i tsara bil imani wajen imani bi Musa ta ai imani da annabi Musa wa annahu tare da yana mutane annabi Musa dan sihiri na wa alamu minhum bi sihiri saboda haka Musa yi su sanin sihiri falamma ja fa ma ja bihi saboda haka fir'auna yana so ya nuna wa mutane ma abinda ya zo da gifa walai da bi mu'jizatu ba mu'jiza bane min Allah daga Allah summa khawwafa nasa Fir'auna yanzu kuma an tsoratar da mutane da kauli saboda ya magana da sahara ta garsu ce fara kauka tsara kuma wallahi za ku ga ma ya nalu ko abin da zai same ku min ni daga kaga haddada hun ya tsoratar da su mujmala hade sun mafassala ya raba bi kauli yace lau anna aydiyakum خلافهم ولو صلبتهم أجمعين بيتي لو قلت أن أيديكم والله تسمع تسمع تسمع وأرجو لكم دقاومكم من خلاف النزع إن كانت أهن دام إن كانت قاها إن كانت أهن نوها إن كانت قفت داما هكذا يموكم ai yaba kullu wahidin al-yumna zan tashi hannun dama wa rijluhu yusra da kawa hagu wa la usallibannakum ajma'ina wallahi ina tsire ku gaba cikin kasa kace kowa ya gama da ganin sai kun kaskanta kun wadatanta malami imani aqida ta shiga cikin kullu wallahi ko abin shakka malam to me ya faru قالوا لا خير إنا إلى ربنا منقلب Ƙalu gaba ɗaya zo mace ya kaya zirauna, ai na bayar mu wa wata cuta tare da mu duk abin da za ka yi kai wala ba magana ka kashe muna hannu da ƙaha ba in kana kira naman jikin mu za a yi ka kashe kuntu kuntu an mu mutu la zaira, la darara alaina sun ka ce mu babu wata cuta a kan mu wallahi mu da haka gani dingara mu dinga da haka gani dinga inna ila rabbina munqalibuna sun ga ce mu zuwa ga Allah muke komawa ba da na ba mun mutu da ai wajen tana duk yadda mutuwar za ta taho ta taho wala ba mu shakka komai raji'una wurin Allah muke koma fil akhirati a lahira wanda zai koma wurin Allah aka tsoratar da yiwa ka killa qawa ba killa qawa ba ka kakkashe ni wallahi mun gane dai kafan ka kake tsoratar da ba Allah kake ba kai banza na gana an zo mu da ma da hadda kaya aiki an turmu je mu balle kai da ba ka da kudi kai da kato hannu sai ba da ba wallahi shi na aka gaya maka da Allah kawai da za ka misali da na baku nan ƙasa gaba irin wannan kokowa ba rai za ka ga wani da layu ne da komi ya tsaga damshi ga wuya ka kunku ka ka Allah sai ga wani ya tura ya sama da shi ya je hu tun da na ya nuna ka sai ka ci abinci kawai ka koshi ka shawara ka koshi ka sai ka isire ne ko a gaba da layi ne da komi har ka damke malam wallahi sai ka ga sai sama da shi duk girma ne sai a jihohi wai ya ce mungun malami ya ba shi layu da kaza da kaza wai ba a kafin sai dai shi kasuwa to gashi tun yanzu an nuna mana harkar sihiri dai ban za ka ya rabu da imani wani ya ce ya ka jamtsi ne cikin tsabai wani ya ce ya ɗebo ijiyar mutacce wani ya ce ya yi kaza wani an hana mai ma wankan janaba zai ce mai daga shekara sai shekara in dai kana son ka ci kokowar nan karkai wankan jijja na baɗar tsare ka zauna haka saboda haka ko da haka ka san mai kana wani karfi da wani saboda haka da karin aiki bai kucewa kuma zai ce a tsirbe ka anani an ƙara fahimta ya ko an ƙara gane ko suka ce kai fir'auna la zaira mu wa mu da wata damuwa wallahi magana ka ne muna ba ku hannu mu da za mu koma ga Allah wala mu cewa ko wace yi ta ta taho mu to mu ce mu inna amanna إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا أن كنا أول المؤمنين إنا نطمعكم إنا نطمع أن يغفر لنا خطايانا أن كنا أول المؤمنين gabaɗin sun ka ce inna na tsumau ka fir'auna wallahi ka saurara ka jiya mu wallahi muna tsammaha na ruju muna tsammaha an yi gafira lana rabbuna khadayana ubangijinmu ya gawarta muna taɓargazar da mun kai can baya lahi mun san mun taɓargaza mun yi hauka mun yi shiri mun ba Allah lahi mu abin da muka faɗa ke nan an kunna da an kunna don mu kasance a wannan mumini na farkon masu imani fi ne da shahadati mu abin da muka buri kenan mu samu shahada in sallabaka Allahu ala na kama amsa. in ma Allah ya ba baka dama a akan mu kamar yadda ka riya dan ba ka ko ko yanzu da wanda su mutu da haka na banza na wallahi sai in Allah ya kaddara kuma in Allah ya kaddara mu mun san jarabawa ce daga Allah Allah ya jarabce mu kaga imani ba kai malam kai ka ce wai ba a jarabta ka ko ba haka ba an ce ka dogara ga Allah madaukakin sarki to ana iya zuwa masu irin wannan kulumbotan na sihiri kuma a ci a yi ma kana rike da addini kai ba ka zuwa kuma jarabawa ta same ka daga Allah ne ya same ka to abinda aka so ko da haka nan ta kasance har yanzu tsaya ga Allah jarabawa ce daga Allah madaukakin sarki wallahi tauhidin nan malam shi na kun ga kullum muna ta nannaga wa'azi akan tauhidi da hanyar su sa'idar mutanen wallahi akwai matsala bangaren tauhidi mutum yana da shago ya ga kayan shagon na jaraba sai ka ga yana hararar makwauci ne ya ce ai shi na wane ko haka sai ce ai wane na hazara ta shi ne je iske mara akida ya faɗa mai ce to wallahi ka tashi tsaye tashi tsaye wallahi hannun da Allah ya kai wargi wanga yana na kasa kai na halaka kai bai sai ka ba ta yi tsaye sai to kaka za a ce da ai gari kaza wuri kaza can zaman duci kaza ai akwai malami kaza sai ka isi shike nan daga ran nan wallahi ka samu matsala ka koma ga ta na wani tabbatar tabbatar mara hankali mara hankali marar natsuwa kwanciyar hankali da garin nan ka samu matsala ka rasa tauhidi ka rasa imani kuma wannan jarabawar da Allah madaukakin sarki ya jarabci ka da ita wallahi in ba Allah ba mai iya mai suwa ma wannan hali amma wallahi kana da tauhidi kana da imani duk abin da kan gani Allah kai ta faɗa ma kai ta roƙa Allah in Allah ya mai suwa ma alhamdulillah in bai mai suwa ka ce to na yi zaman ban da Allah ya bani kuma ya karɓa irin zai ka zauna cikin kwanciyar ka da na tsoka mutum nawa sun ka samu abin duniya mulki sun ka rasa. an kai ta buga wata karkaru da yawa suna ta yi kowa takara ana kare su can kuma sai ka sun sake tsira kuma sun samu nasara mutum nawa na sun ka rasa aiki na gwamnati tsawon lokaci su tsaya babu tsawon wani lokaci kuma sai ka Allah ya kare su mutum nawa na suna da jari gaba ɗaya sun ka rasa ajin nan can ɗan lokaci kuma sai ka ga sun samu to wannan Allah mutum sarki yana yi na saboda jarabta imanin mu na gaya muku hadisa annabi sallallahu alaihi wasallam a duka a shaddun nasi bala'an al-anbiya thumma al-amsal fal fa in kana fi dinihi sulba ishtadda bala'u lokacin da kake da rike da addini kana da aƙida mai kyau kana gaskiya kana cewa a yi gaskiya kana da amana kana cewa a yi amana kana cika alkawari kana cewa a cika alkawari kana cewa a dogara da Allah kan rike wannan to wallahi lokacin kai ko jarabawa daga Allah za ta zo ma ka baibaye ka ta kawai na Allah ya gani shi shin wai imanin nan da haka wadi gaskiyar nan da haka wadi dogaran nan da Allah da haka wadi gaskiya na kowa gaskiya ba saboda haka jaraba ta kasuwa wajen mai yi shi na Allah ce alif lami أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا أن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا sai Allah ta'ala ba ya kawo waɗannan haruffa sai Allah ta ce a sai nasu wayan su mutane zato suka yi tsammani suka yi an yi tura ku a ƙyale su an ya kulu amanna da kun ce kun yi imani la ilaha illallah muhammadu rasulullah sallallahu alaihi sallama. ga sallah ga azumi ga zakka ga tsayan Allah ba zuwa wajen boka ba zuwa wajen dan tsiri ko na shawo Allah suna zafa a ƙyale su wa hum ta nuna, wai ba za a jarumce su ba Allah ce to wallahi in kana zata haka kai mai imani kana dan haka Allah ce wala kada fatanna allazina min qablikum Allah ce wadanda sun ka gabace su a jarumce su ba sahabbai sun ka zo ga annabi sallallahu alaihi wasallam ala ta da lana ala ta tasfiru lana kai ko kawuna Allah manzo Allah ka nemi Allah ta agaji ga mun imani cikin ƙwaryen makka yau a guje wanka a jiwa wanka a karye wanka a waye wanka da wuta mu ayyuka da gaskiya ka faɗa wa manzon Allah agajin Allah ta shahu mu Allah sallallahu alaihi yace wallahi waɗanda sun ka gabace ku waɗanda sun kai riko da addinin zakarin ku mutum aka kama da ya imani da Allah gina akai a sa a cikin rani sai ya kawo da kunkurunsa a sa ƙasa yadda kasan turki a kai shi da zuwa Allah ya ce a taho da zartu a aza da tsakiyar kansa ana yankawa sai an raba shi wanda tsari ya wanda tsari ya duk da yankan da aka yi mai ba zai ba addinin sa na musulunci ba to kai da an dan mare ka haka cewa wai a kawo agai eh wa sai ku je ku yi hankuri to da sabai mun ga hankuri ba ga musulunci na ya mamaye duniya ba yanzu nan haka ganin kama wallahi ka je kasashen amerika da faransa wallahi ka ga yadda musulunci ka shiga cikin turawa wallahi yanzu in kana kallon kafafen yada labarai aka ɗauko ma wani masallaci a amerika wallahi sun kaji ba duk a sai ya bai ba za ka samu a amerika allah hukunci kayan wani shekara wancan mahaukacin shugaban kasa trump kafin shi sai mahaukaci na ko ba haka ba don shi ko biyu rakam rakam na aka ba na zuwa ba sallah ce zai hana ba sai ga turawa ma na nan da ya fara sanarwa a filin jirgi lokacin sallah ma bai ba an kai kafar a airport malam sai an ka dinga sallah ko ina sama hanya da sa abin da an musulunci ba shi nisa to kuma kaga babu zagin kowa babu bacin kowa ba aibarta kowa ga musulunci kai yana shiga kasashen turai da kasan wutar daji to haka imani yake haka musulunci yake muna ta kwaɗaitar da ku mu ja hankulan ku don Allah don Allah a tsaya ga Allah a dogara ga Allah malam ko baka dogara ga Allah ba rayuwar gare ta duniya malam karewa zafi ko mutuwa zafi da Allah to nina na annabi gari nina na annabi da hankali nina na annabi gangari nina na annabi gangawa. duk abin da Allah ya sani ka samu wallahi za ka samu in Allah bai kaddara za ka san bota ko za ka samu ko ni ka kaddara abin da dai aka bukata in safiya ta kawaye kakka yadda ka zama cikin kimakwance ka je ka nema kai ɗalibin ilimi na kai makaranta kai ɗan kasuwa ne kai kasuwa kai ma'aikacin ofis na ka je ofis cikin lokaci ka ji wannan nan ma wannan ofis ta ko ni karancin ta wani na nan da samu wannan irin ofis ta gaba. yana nan za ka yi sayan ƙarfi na iya rike kadan na har ba ka huce ba in wayo na ya ka wayo ko ba ba wani za ka iske ba in kyawun halitta na ya ka amma Allah yana nan wahala haka Allah ta son gani ne da yadda ka imanin sa to Allah ta kwanciyo kun malayin kai na Allah ta tsanta da rahama yace walam yazkur lafzul qur'an lafazin qur'ani bai ambata mana ba anna fir'auna cewa shi fir'auna ta sallada ya samu iko ala ta kan wannan da sun kai imani wa fa'ala bi kuma qur'ani bai bayyana mana cewa shi fir'auna ya aikata ga masu imanin gaba ma haddada bihi abin da ya tsoratar da su shi malai cewa sayaku ya gargadar karatu na magana na alkur'ani yau bayyana yana bayyana annahu la yastadi wa an yaf'ala bihim zalika shi fir'auna wallahi da ikon shi muku su yi musu haka ma damu ala imani matuƙa sun da wama akan imani ko ba haka ba in dai ka rike imanin da su ba mai iya makoni amma in ka ga abubuwan su taho jiri su taho to ka je ka bincika aikin ka ka binciki imanin ka in ka bincika za ka gane inda matsala ta to Allah shi kara mu ne kuma insha Allah yanzu lokacin halakar da ta yayi lokaci yayi yanzu Allah zai ta bayani da aka halaka Fir'auna kuma ga lokaci yayi to kuma insha Allah sai gobe in kana son ka je yadda an ka halaka Fir'auna an ka ta. ba ta ko da wuri ko ba ka zo da wuri ba ko da haka ta kowa bayani ya yi ta to Allah ya kima shi assalamu alaikum wa rahmatullahi wa Daga Ashe, Abdulkalam Abubakar, shugaban kwamiti na wa'adin matasa na jihar sani da shiga tare da alarama malam ismaila ahmad kaduna ila cikin alaƙaƙan ya sa kan kamun ya kai. Insha mu zo wajen kanan da tambayoyi da eh, akwai kan memoir da memory at wanda ake sayarwa wanda wannan wani karfin abin da ya kusa bishiya ya ƙunshi wadoji na ashir abdurrahman misali ba wanda ya yi a nan cikin babban birni na yamai shekara ta daya da mai nufin da ya yi shekara biyu domin kan abin da ya halitta kan abin da misali ba shekara shi ko yana zuwa to wannan sun karfe mawar akwai wannan wato da yake shekara uku wanda ya yi nan cikin babban birnin yamma to sannan kun san cewa a shek abdurrahman sa shiga mufti ne mufti shi ne aka mishi tambayoyi yana ba da amsa na sokoto zamfara da kebbi to duk akwai wannan tambayoyi da amsa a cikin wannan karfe mawar magana akwai wa'azi shi na ƙasa na jihar teki na kungiya a cikin wani karfin mawar a ƙarshe da sun ta akwai amma tafsiri na ashe misali da mazini a ciki na haka da shi wannan karfin rishi ga shi a zai da shi dukkan wa a jihar teki sannan da fasauri wanda shi a samun karfin kamar yi iri da a fada muka sannan da wa'azi da na kira ne da malam biyu insha Allah za ka mana kan yiwuwa a cikin yarda sai dai kira na biyu dan wa'azi ya tashi an kai addu'a ana samun cunkoso tsakanin mata da mata ana haɗewa na kama da jira a gun mata idan aka yi addu'a dan tsaya ko da minti biyar ne idan aka yi sallar tarawih ina ga akwai

abu ya saba ma abin da waɗanda kaga suna yin haka nan yana yiwa suna da wani guri wata himma ta su suna in sun ka je gida su ɗan ta cikin dare su yi wani abu na na jirgin sun san dama abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ya kan da mu abinda dai ake bukata duk nafilar da ka yi to ana son karshe ka rufe ta da wuturi to kaga nan in sun ka an kai shafa'i da wuturi to kun ga hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce la witrani fi lailatin wahida manzo Allah ya ce babu wuturi biyu a cikin dare to kuma da shi kai kana bukatar ka tashi cikin dare to kuma da shi annabi sallallahu alaihi wasallam yana kula da aka ce ta ƙarshe ta kasance guda kuma da ya ce babu wutu rizo a dare guda kaga in kai waɗannan raka'o'in guda goma na tarawih ba su muka ba to kaga kana son cikin dare ka tsaka saboda kakka saba mu wannan matsala ta annabi sallallahu alaihi wasallama na farko ya ce in kai na fita ana son ka shekaru ya ce kuma cikin dare babu wuce saboda haka kaga ya an kai sai su fi gida suna da ɗan lokacin da suka tashi cikin dare su bauta mu sai su ƙara nafin gidansu in sun ka ƙara ƙarshe kaga sai su yi shafa in su da wuce ina fata an fahimta to haka na suke insha Allah saboda haka wannan ba komai ba ya halatta karkashin wanda hadisi salatul laili masna masna biyu biyu biyu biyu yanzu ga shi an yi goma sun dan tsaya za su je zuwa wani lokaci kuma su ƙara biyu biyu biyu biyu biyu biyu gwargwadon abin da an kai kuma sai a yi sai a yi shafa'i da wuturi da shi Allah ya tsaye. Sai mai tambaya ta gaba ya ce yana sadda tarihiyar godiyanci zuwa ga malam tare da Allah rama dangane da irin kokarin da musamman musamman irin waye ce wanda malam yake ba da waye na kuma sakin malam da akai kuma na muka sai ne Allah ya kawo ku lafiya kalau kuma muka tsaya muka wannan tantarwan kuma na Allah shi na shi a cikin da lafiya kalau malam mun sosai kuka ba mu labari

amma kuma da ya ci gaba da tsawanin karantar wanda kuma ya yi da karatu cikin kan da wani haƙi da kuma da hannun su sun ya ce akwai mutane kala hmm. to da cikin su wannan kala din su suka kawo cewa akwai mata masu cika shahara suna da kaya da wancan bangare hmm. da ce akwai mutane da za samu da lallai suna uwan mutane annabi ya ba da wannan labari ne a tare da wannan lokaci ya kuma na'am to shi wannan hadisin shi shi na nuna annabi ya san dai ya tabbatar da hadisin na'am ba kuma yake kan wani ne shi ya alhamdulillah shi ka nuna mutane suna fahimtar darasi shi ka nuna mutane ya mai suna fahimtar karatu suna fata an gani za ta kada sai lokacin da za ta karantar da mutane to ka sa abin da yi zuwa ga bakin ka kaga lalle da mun da kawo kissa mun yi bayani cewa da annabi sallallahu alaihi wasallama ya san gaibi to da kai ke Aisha a cikin mutanen da ba ta fara kiyaye wannan sai raba kuma shi zadanin aya ka nuna tun da an shiga cikin damuwa tun da an tashi an da ya kira ali dan ali ya kira ku samu tu bin zai ku ba ni shawara sai ga ni mu yi magana sun ba min ahalin na lam akuma ba to kenan wanda hadisi yana nuna annabi kenan ya san gaibu to na farko bari ka ji abin da Allah ya kai tu ta mace shi annabi ba sha ba shi kullu amliku li nafsi kullu amliku li nafsi darran wa la naf'an illa ma sha'a Allah ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون فعيشي كينا نقول ألا تقول كيف أنت لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا كو bai iya jawo makaina amfani bai iya tuko iya makaina cuta illa ma sha Allah sai abinda Allah ya so kuma Allah ce kai annabi ga yamma duniya walau da ni na kasance ni annabi da kai mutu da kai muku magana ga a'lamul ghaiba da na san gaibi lasta kasartu min alkhairi wa ma masani su da duk inda wani take yake da fa'ida to da na kokari na dai da wata cuta ba ta samu ba inda na san gaibi inda manzo Allah ya san gaibi a Uhud an ka gina rami manzo Allah da san ne na ba sun ka sun ka shirye da abubuwa sama manzo Allah ya kwada ciki guwansa sun ka gwalje nan gaban sa hakoransa sun ka fita da annabi ya san gaibi sai ce to ai ga rane nan gaba ga wa ma masaniyar su da wata cuta ba ta samu ka ra'aya guda kullu ya alamu قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون قال عالم الغيب مالا عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا جائزة waɗannan ayoyi suna nuna mana babu wanda ya san gairi sai Allah to wanga hadisi da kaji an ba da labari manzo Allah ya ba da labari cewa wasu suna nan ta bayana amma ban gansu ba manzo Allah biyan fada'ar shi ka shi ka faɗi ko Allah ka faɗa to duk abin da za a cewa Allah ya bayyana shi ga annabansa to ya tahi daga gaibu ba gaibu ne yana fata an gane saboda ni Qur'ani ya ce manzon Allah wa ma yantiqu anil hawa karanta manzon Allah bai kuɗi da duk abin da manzon Allah ya tura baki ne wahayi na daga Allah Allah ya ce wa iya wai kahin Allah ya gaya ma manzon Allah to bai da amma da zaran Allah ya faɗa manzon Allah manzon Allah ya faɗi ya tashi daga gari ina fata an fahimta saboda haka waɗannan mutane da manzon Allah ya faɗa Allah ya sanar da shi ya faɗi to shi kenan to wanda shi aka rubi da gaibu abinda Allah madaukakin sarki bai bayyana ma kowa ba to kaga gaibu na ina fata an fahimta yanzu mala'ikun Allah gaibu na ko ka gane su kai ga baka gamsu ba wuta da aljanna gaibu na da ni da kai duk ba mu gani ba amma radda duk mun gaje ranar tashin kiyama Allah ya kai mu gida aljanna ga mu ciki Allah ya sa kaga ita tashi daga kai kuma dan wani ilimi na na Allah wani abu na da Allah ya tana da ya bar mu kansa sani to yanzu ga shi ya kai mu to tunda mun sani kaga ya tashi daga kai ina ba ta mun fahimta to Allah ya ƙara ganar da mu na'am alhamdulillah sai Allah kan mu gobe mu ci gaba kan da kan gobe kamar da kasaba mana nana ki kuma akan wa'azin mata muhadara wannan malam ya shirya kan musamman ranar lahadi insha Allah kai mun tabi zuwa sha daya nan baya a kila da ko na tallafin juma'a na alayi iya daya insha Allah kafin zuwa kuma shugaba yana sanya gabatar da bayanin insha Allah. Ba da sarki. Ba da gare ba da yanki.

muhabara wanda mai ya shirya